la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulra'uf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da matakin rufe wata cibiyar lafiya na matakin farko a jihar Filato biyo bayan kamuwar wasu jami'ai da corona batun neman a ceto wasu mata da yara a Nijar da aka sace su shekaru uku da suka wuce. Muna da shirin tubalin tsaro da shirin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurkan. Duk kafin wannan a gyara zama don sauraron labaran duniya daga Washington Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya ce shugabannin duniya ba za su iya yin zaɓi tsakanin tattalin arziki da kuma kare rayukan al'umma ba. Haji Alhamis Anthony Fauci ya faɗa wata mujallar kiwon lafiya da ake kira American Medical Association cewa babu zaɓi tsakanin rayukan al'umma da tattalin arziki amma akwai buƙatar a samu al'umma mai lafiya wacce za ta taimaka a farfaɗo da fannin tattalin arziki maimakon marka ɗora fannonin biyu masu karo da juna akan ma'auni guda kalaman na poci na zuwa ne yayin da gwamnoni a sassan amurka suke rufe gidajen sayar da barasa da na abinci suke kuma maido da matakan yaƙi da cutar ta covid-19 saboda yadda adadin waɗanda cutar take harba yake ƙaruwa. Jihohi arba'in daga cikin jihohi hamsin na Amurka sun ba da rahoton ganin karin sabbin waɗanda suka kamu, kana adadin sabbin waɗanda suke kamuwa Amurka sai kara hauhawa yake yi a kullum. Hukumar lafiya ta WHO ta yi kira ga kasashen nahiyar Afirka da su ɗauki kwararan matakai don dakile yaduwar cutar COVID-19 yayin da ƙasashen yankin suka fara maido da harkokin sufurin jiragen sama. Tattalin arzikin nahiyar wanda wani kasansa ya dogara akan harkar sufurin jiragen sama da yawon bude ido ya fuskanci ta waya sanadiyar annobar virus da duniya ke fuskanta a jiya alhamis daraktar hukumar ta who a nahiyar afirka dr matshidiso mayoti ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa fannin sufurin jiragen sama na taka muhimmiyar rawa ga tattalin arzikin ƙasashe, amma yayin da muka maido da zirga-zirgar jiragen akwai buƙatar mu ci gaba da kiyaye matakan da aka saka na kare yaduwar cutar a lokacin da annobar ta yi kamari Kasashe 36 da ke kudu da Sahara Hamada sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama, inda har takwas daga cikinsu suka hana jiragen da suka fito daga kasashe da cutar ta yi tsanani shiga yankunansu. A halin da ake ciki Kamaru, Equatorial gini Tanzania da Zimbabwe sun maido da subarin jiragen, yayin da kasashe 15 daga yankin yammacin Afirka suke shirin buɗe iyakokinsu a ranar 25 ga watan Yuli. wannan sanarwa da hukumar ta fitar na zuwa ne bayan da kwamishinan ayyuka da makamashi a kungiyar tarayyar afirka amani abu zaid ya ce nahiyar ta tafka asarar dala biliyan hamsin 55 a fannin tafiye-tafiye da yawon bude ido cikin wata ukun da suka gabata sanadiyar cutar ta coronavirus jagororin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun yi can akan fadar gwamnatin amurka ta white house inda har ɗaya daga cikin su ya zargi shugaban ƙasa da wasu hadimansa da kokarin yaudarar amurkawa don su yarda da cewa zargin da ake yi rasha na biyan kuɗi ana kashe dakarun amurka da na haɗin gwiwa a afghanistan ba gaskiya ba ne Tukar wacce ta fito daga bakin shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta biyo bayan wani zaman sauraron bahasi da daraktocin hukumar leƙen asiri da na hukumar tsaron ƙasa suka yi tare da sabon daraktan hukumar tattara bayanan sirri da aka nada a kwanan nan. Duk da cewa Pelosi ta ki cewa uffan akan bayanan sirrin, amma ta ce yunkurin da shugaba Donald Trump da hadimansa suke yi na yayyafawa batun ruwa tamkar cin amanar dakarun Amurka da ke yankin ne. manyan jami'an white house ciki har da mai ba da shawara kan harkar tsaro robert o'brien sun yi ta kara matakin da aka ɗauka na cewa kada a sanar da shugaba trump zargin da ake yi cewa rasha na biyan mayakan da ke samun goyon bayan taliban don su rika kashe dakarun amurka da takwarorinsu na haɗin gwiwa a afghanistan ita dai rasha da kungiyar ta taliban sun musanta wannan zargi Ƙungiyoyin mata sun ce ɓangarorin da suka kafa gwamnatin haɗin kai a Sudan ta kudu sun saba yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da aka farfaɗo da ita wacce ta amince cewa a ba mata kashi 35 cikin 100 na mukaman gwamnati da aka kafa. Shugabar ƙungiyar mata ta Southern Sudan Women Bloc Amir Manyong Deng na daga cikin masu ruwa da tsaki a tattaunawar zaman lafiyar. ta kuma buƙaci shugaban ƙasa salbakir a jiya alhamis da ya soke mukamman gwamnoni takwas na baya-bayan nan da aka naɗa wanda mace ɗaya ce kacal a ciki deng ta faɗa wa shirin murya amurka na southern sudan in focus cewa idan shugaba kir ya ki ya kamata ya nemi mafita da za ta yi daidai da kashi 35 cikin 100 da aka ware saboda a samu wakilcin mata a dukkan matakan gwamnati. Bugu da ƙari Deng ta ce rabi daga cikin majalisar ministocin shugaban ƙasa ya kamata su zama mata, kamar na mukamin kakakin majalisar dokoki ta rikon kwarya da kuma shugabar alkalai Gwamnatin Botswana tana bincike game da karuwar adadin giwaye da ke mutuwa wanda aka kasa gano dalili. Adadin ya karu zuwa 275 wanda ya haura 154 da aka gani cikin mako biyu da suka gabata, kamar yadda gwamnatin kasar ta faɗa jiya Alhamis. An fara ganin giwaye da suka mutu ne cikin watannin da suka gabata a yankin da ake kira Okabango Panhandla. Kana hukumomi sun ce sun dukufa wajen ƙoƙarin gano abin da ke kashe giwayen. tuni dai an tabbatar cewa mutuwar giwayen ba ta da nasaba da masu farauta hauren dabbobin saboda akan tsinci mushensu ne da cikakkun sassan jikinsu sai dai wata sanarwa da ma'aikatan muhalli da albarkatun ƙasa da yawon bude ido ta fitar ta ce ɗakunan bincike uku a zimbabwe afirka ta kudu da kanada aka zaɓa su duba samfurin da aka ɗauka na matattun giwayen A cikin rahoton da aka shirya wa gwamnati da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, kungiyar da ke kare giwaye ta ƙasa da ƙasa wato Elephant Without Borders da ake kira EWB a takaice, ta ce wani bincike da suka gudanar ya nuna cewa giwaye masu shekaru daban-daban ne ke mutuwa Cikin wani rahoton kungiyar ta ce ta kidaya giwaye 169 da suka mutu a ranar 25 ga watan Mayu, sannan ta kidaya wasu 187 daban da su ma suka mutu a ranar 14 ga watan Yuni. Allah. Yanzu masu sauraro ku biyo mu mu shiga jihar Filato don sauraron wannan rahoto kan rufe wata cibiyar lafiya matakin farko a garamar hukumar Jos ta Arewa. Biyo bayan samun wasu jami'an lafiya sun kamu da cutar coronavirus. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman ya ba da umarnin rufe cibiyar da ke unguwar Rogo. Ga wakiliyar mu Zainab Babaji dauke da rahoton. Karamar hukumar Jos ta Arewa ta kulle wani asibitin gwamnati da ke unguwar Rogo a cikin birnin Jos bayan ma'aikatan asibitin uku sun kamu da cutar corona. Shugaban karamar hukumar Jas ta Arewa, Shehu Bala Usman, ya ce sun ɗauki matakin rufe asibitin ne don takaita yaduwar cutar. Foto ya zo min ciwon asibiti wato primary health care kinan da yake Ngorogo, akwai waɗansu ma'aikatan kiwon lafiya wanda aka yi wato confirming ɗinsu positive akan wannan ciwo. Mun je wajen kuma mun tabbatar da haka da kuma ɗauke su zuwa wajen bada magani. Hakan ne ya faru dalilin eh, shooting din wani uh, mara lafiya da suka yi wanda ana tunanin cewa mara lafiyan yana da malaria ne kawai ashe shi ma yana dauke da wani ciwo na covid-19 yanzu dai abin da ya faru shine ne eh, mun rufe asibitin gabaki daya uh, saboda za mu fesa abin da ake fesa nan domin kashe kwayoyin cuta sa'annan uh, waɗanda suka rage asibitin sauran ma'aikatan kuma mun sake ɗaukan wato specimen nasu mm. wato samfuri na sake gwajin su gaba ɗaya kuma mun mun tabbatar da su a batun maganar killace kansu domin kasu zo kusa da mutane kafin sakamakon su ya fito me kuke yi don ganin cewa mutane sun fahimci muhimmancin kariya din na makansu? A lalle ne mutane su fahimci cewa shi wannan sa takunkumi da kuma abubuwa na kare kai kamar social distance da kuma jami'an kiwon lafiya suka ba da shawara a tabbatar da cewa mutane suna yin su kwarai da gaske domin kiyaye kansu da kuma kiyaye sauran mutanen da suke tattare da su. Karamar hukumar Jasa Arewa da ke da cunkoson jama'a alkalumar hukumar NCDC na nuni da cewar ita ke kan gaba da masu ɗauke da cutar coronavirus a jihar jihar Plateau. A ɓangare guda kuwa gwamnatin jihar Plateau ta buƙaci kwamishinonin jihar da su killace kansu bayan kwamishina guda ya kamu da cutar corona. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce a yanzu haka an ɗauki samfurinsu suna dakon sakamako. Daga kan shi gwamna karan kansa zuwa duka sauran eh, membobi na majalisar zartaswa na jihar plateau an ba su umarni su je su gwada su kuma kowa ya killace kansa ya zauna gidansa da iyalinsa mutane su kiyaye su rage cudanya da jama'a in ba ya zama dole ba kuma akwai waɗanda idan suka yi kunnen kashi akwai kuma doka za ta hau kansu to idan muka duba yanayin muka gani eh, mutane ba su eh, kula da abin da muka ci a yi ba muna jan kunne har yanzu idan gwamnati bata gamsu ba za mu sake rufe jihar. Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan. Ko a kwanakin baya ma gwamnatin jihar Plateau ta rufe wani asibiti mai zaman kansa wato Rayfield Medical Center bayan ma'aikata goma sha bakwai sun kamu da cutar COVID-19. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki Zainab da wannan rahoto da kuma masu sauraron muryar Amurka a kullum don samun labaru daga tushe. A yayin da ajiya Alhamis biyu ga watan Yuni ake cika shekaru uku da sace wasu mata da yara tara a ƙauyen Ngaliwa na yankin Difa na jamhuriyar Nijar tsohon gwamnan jihar ta Difa Muhammad Lawal Dandano wanda a zamanin sa ne al'amarin ya faru ya shawarci gwamnati ta ƙara kaini wajen ceto mutanen. A zantawarsa da wakilin murya Amurka a Yamai Sulamun Muni Barma tsohon gwamnan na Difa ya ce ban hanyar sulhu shine mafi ala wajen maido mutanen na Ngalewa gida a maimakon amfani da karfin soja. da samu a cikin wannan gunduma ta eh, ingalewa ita ingalewa ta daga zuwa zuwa difa kai kilo da ni don abu bayan an ga latin da ta wanda aka sace akwai samari ta da suka yanki don kuwa annan samarin muka zina ita su kuma muka tsaya cikin garin da muka je ne samu don kuma dai nan cikin region ta difa mun yi abubuwa da yawa wasu abubuwa basar kansu ka te baka zuwa eh, ka bayyana su mun nemo mutane masu daraja mun ce su zo su kama mun magani ne zami mu samu nan mu mai dosa gida to amma kun san ita ga hanka ta boko haram wuri hanka ne tun da mutane ne da baka ma saba suke so ba ba lahi an shi mun aika mutane sun je suna neman su tun da cikin lak ne aka yi su kuma kai cikin lak nan cibirin cibirin yawa ne su kuma ko da ka gan su mutane ne wanda ba su abin a abu sanan abu sanan kina abin na da wuya amma ba mu dai su da muna can su da ina gwamna bakin gwalgwado mun sa nema kun bayan wannan mun zo wannan nan kabalewa kowa da yan sandika da yan societe civil da yan siyasa bai masu gani kowa kuwa muka zo ka katon tago muka gaito mu na chad na bol parce que mutanen bol na su ne ke da makwabtaka da lak ɗan chadi su ma muka gayyace su muka zo muka yi babban taro amma wasu na cewa wannan magana ta sace matan galewa babu gaskiya a ciki kawai shiri ne abu ne da aka tsara ta kanas a ni gaskiya an sace mutane shi na sani an mutane mun zo iske an sace su que bayan an sace su din ma mun bincika mun gane wane ne aka sace kenan mutum in bai nan mu za mu ci an swace shi kuma ni abin ki so in ce mutane eh, mu sadda muna cikin jaji kuma sadina gwamna mun yi bakin gwargwado mu gani ya zai mu maido su to Allah bai ni ba saboda ni watanni ka an bayan wannan abin na babu jihar difa ina cana shi labarin an ce wa'ancan wanda aka face suna samun dama suna kiran dangin su kenan da ransu kenan ka a gaji a sa a ta nema Allah sa a bisa wannan mugun hali cikin shi ka jagoranci wannan jiha ta difa a matsayinka na gwamna kuma ka san yadda yankin yake shin takamaiman menene kake ganin zai ba da dama ko zai taimaka a samu waɗannan mutane a ceto su a maido su gida wallahi ni dai abin da ke tsammani ga bakin ilimina ina tsaron dole ne sai an samu mutane wanda ke nagari wanda ke iya samun contact da wa'ancan wanda suka ɗauke su a samu a yi magana paske shi magana inda ana magana to ana samun eh, solution cikin abin duniya saboda yau ko ka ita soji to ba din bane za su dawo da kansu paske soji in shagaba wuta ce za a bada kuma su kuma wanga yan ta'adda yan ma sun ga soji sun zo in dai sun ga alamun za a kwato su suna iya masu wani abin a sha don abin da ke da muhimmanci a neman mutane masu daraja akwai su a difa akwai su da yawa wanda ke yin magana wanda ake a ba su amana su je su gani su aika a gani wacce hanya ce za a bi a taimako su a su a zamanin ka akwai waɗanda suka kira haka ko ta waya don bayyana cewa ga su su ne suka sace su kuma ga abin da suke bukata eh gaskiya ba wanda ya kira wacce gashi nan shi ya sace su komai amma muna tsabanin yan ta'addan ga yan boko haram sun suke wannan aiki paske bakin lak ne ake abin kun su a cikin lak Kar a sha'afa kuna sauraron murya Amurka ne a wannan shiri na musamman daga Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. da dawaka ya musulmi da dawaka ibo da dawaka kai daushe ta nusa in ba man bata kawale ko wajen 呀。 Madalla yanzu lokaci ya yi da Hassan Maina Kaina zai shigo da shirinsa na tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a cikinsa muke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. Da farko za mu fara da neman afuwar masu sauraro. domin gaza kawo muku hira da muka ce zami da ɗaya daga cikin manyan janar-janar na arewacin Najeriya. Mun yi duk iya ƙoƙarinmu domin kawo muku wannan hira amma abin ya faskara. Ana ci gaba da tsokaci dangane da bukatar da ƙungiyar ISWAP ta yi na zunzurutun kuɗi har dala Amurka dubu ɗari biyar wato kimanin naira miliyan ɗari da tamanin a matsayin kuɗin fansa na ma'aikatan agajin nan guda hudu da take garkuwa da su a halin yanzu a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. ma'aikatan da ke aiki da kungiyoyin action against hunger rich international international rescue committee da kuma wani ma'aikacin tsaro mai zaman kansa action against hunger da kuma international rescue committee a cikin martanin da suka mayar a wata sanarwa da suka raba wa manema labarai sun ce sun kaɗu kwarai da kama jami'an nasu kuma a halin yanzu suna aiki tukuru domin ganin an sako waɗannan ma'aikata nasu Na tambayi masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu kuwa irin wannan yanayi da kungiyoyin 'yan ta'adda suke neman kudin fansa mai yawan gaske irin wannan domin sako waɗanda suke garkuwa da sun ko menene abin yi? Wannan shi ne ake ce ma tsaka mai wuya. Eh, daga bangaren gwamnati akwai hakki da ke kanta na cewa ta kare kowane ɗan ƙasa da irin wa'annan ma'aikata na ƙungiyoyin agaji. Dalili ko sai da Ah, wayanda suke aiki suka shiga yarjejeniya da ita gwamnatin na cewa za su yi aiki kaza ita kuma gwamnati za ta kare su za ta ba su wato yanayi mai kyau wanda za su yi aikin a ɗayan bangaren kenan ah, wani bangaren mayannan ma'aikatan suna da yarjejeniya abinda da turanci ake ce ma duty of care wato wani tsari ne wanda aka hito da shi na tabbatar da cewa in kana da ma'aikata to ka kare eh, ma'aikacinka daga duk wani abu wanda zai iya mishi illa ko aibi to eh, an samu lokuta a shekara 2016 akwai wanda ya shiga irin wannan yanayi har ya kai inda yake ma aiki kara to an kotu ta yanke hukunci a turai ne aka biya shi kudade da yawa to a takaice dai kusan an shiga yanayi mai tsarkakiya wadda ita gwamnati da wa'annan kungiyoyi masu zaman kansu wajibi ne su ɗau mataki duk wani wanda ya kamata na su taimaki wa'annan ma'aikata nasu guda uku da, sauran mutum biyu wa'anda ke hannun wa'annan kungiyoyi na ta'addanci a ɗayan ɓangaren kuma idan suka bi abin da wayannan kungiyoyi suke so akwai bayanan da ke cewa sun uh, buƙaci a ba su kuɗi dala um, wato dubu ɗari biyar wanda ka kuɗaɗe ne masu yawa to in har irin kuɗaɗen nan suka shiga hannuwansu za su yi amfani da shi wurin yin abubuwa da yawa to a takaice dai a mahanga na tsaro ba ma goyon bayan a bayar da irin wayannan kuɗaɗen akwai hanyoyi na bayan fage Eh, wanda ake iya bi na sulhu ko kuma na eh, musanya wanda kila zai rage har a kai gaba da irin wannan kudaden maimakon a bayar da kudaden to a dubi wayan sanyoyi daban har da misali musanya na prisononi ko na wani abu wanda su wayannan kungiyoyi suke bukata amma kar a kai ga ba su irin wayannan kudade a takaice to da kai abin da nake son nuna yanayi ne mai sarkakiya wanda kuma sai an yi amfani da dabara na diplomasiya da hanyoyi na bayan fage don a samu a cimma burin da ake so buri kuma musamman shine kar wani abu ya samu rayukansu wayannan mutane mutane guda biyar da ke hannun wayannan kungiyoyi na ta'addanci. A kuma wannan mako ne sojojin saman Najeriya suka farma wasu gungun 'yan bindiga daɗi a jihar Niger inda har aka cafke wasu 'yan bindiga guda biyu 'yan kasashen waje da ke yaƙi cikin gungun 'yan ta'addan Najeriya. kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ya mana ƙarin bayani. Wato kamar yadda muka yi bayani hukumar sojan sama ta Najeriya a ƙarƙashin Operation Gama Aiki wato a jihar Niger a garin kasuwan ango ta karamar hukumar mariga sun kai farmaki ga gungun barayi da kuma masu satan shanu kuma an samu nasarar kakkashe da dama daga cikinsu kuma daga cikin waɗanda aka kama daga bayan farmakin da aka kai an samu 'yan ƙasan waje guda biyu daga cikinsu ana ana gudanar da bincike akan inda waɗannan mutane suka to amma kati ɗaya daga cikin da muka samu nasu ya gwada mana yana ɗauke da ƙasar sudan amma har yanzu ba a gama bincike balle a tabbatar daga inda suka fito ana kan bincike akan wannan za a ci gaba da kai waɗannan samame kamar yadda kuka sani kuma yadda ake yi yanzu a wato arewa maso yamma da kuma sauran sassa na ƙasar to shin irin wannan farmaki ka iya kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga daɗi kuwa Tsohon Hausa a rundunar sojan Najeriya, Kanar Aminu Isa Kwantagora ya yi tsokaci. Zai kawo ƙarshe in an samu sojojin ƙasa sun je sun mamaye duk ƙauyukan da aka fafatace su, amma duk kawai ka harbe su daga sama sun wace an kashe na kashe an kama na kama gobe za su dawo dole ne a hana su Karuwa kuma a cikin dajin birnin gwari da dajin alawa da dajin ɗan sadau dole ne hana su zama wurin in ba a yi haka ba kwana biyu ne za su dawo ko shekaran jiya an shiga wani ƙauye nan kusa da ƙauyen mu an kashe wa mutum biyu sannan kuma wani wuri an ɗauki wani dattijo to kagar har yanzu da akwai su kusa kenan eh. eh to yanzu abin da za a je a hana su taruwa a cikin daji ko sun yi garkuwa da mutum su rasa inda za su kai shi amma in dai akwai daji na akwai tsaunukan nan ba a mamaye su ba a hana su zama ba to kwana biyu ne za su. Ga masanin tsaro kuma Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ya ce sojin saman Najeriya na bukatan karin kayakin yaƙi musamman jiragen kai farmaki domin kawo ƙarshen 'yan ta'addan a sassa daban-daban na Najeriya. wannan wannan abun da aka yi na karanta abun nan jirgi jirgi mai sakan anguli ne wanda ake cewa helicopter gunship shi ne yaje wannan aikin kuma in ka duba duk aikin nan na yan ta'adda da aikin masu sace mutane ne wato aiki wanda yake shi irin wannan jirgin mai sakan angulu da ake cewa helicopter gunship shi ne ake bukata da yawa to amma maganan gaskiya maganan gaskiya wanda gwamnati da ta sani shi ne ai ba waɗannan jiragen da yawa kaga yanzu inda kamar muna su da yawa ɗaya yana birnin gwari ɗaya yana eh, uku suna wurin tuguri eh, uku suna ta wurin sokoto duk za a to amma a gaskiya ba mu da su isassu za ka je ka tarar wannan jirgin da ya je wannan aikin mai kyau wataƙila kuma gobe ne za a ɗauka a tafi a tafi da shi mai duguri in an yi wani attack din so a gaskiya ita gwamnati ta duba wani irin kayan aiki ne kamar kamar mace ne wadda wadda wadda mijinta yake da hali in ka je cikin ɗinta za ka ga wuka kala kala akwai na yan kankashi akwai na yan katsoka akwai na abun to haka kayan yaki yake wannan yakin yana son waɗannan jiragen wannan jirgin da ya aiki shine sojojinmu suke suke suke ake bukatar shi da yawa amma a gaskiya maganin gaskiya bamu da shi da yawa masu sauraro duka duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai nake sallama da ku ku kasance lafiya. gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri. Kafin mu yi ban kwana da ku ga mu na ƙarshe sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a fili cewa ƙasar da ke jagorantar ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya ba za ta iya mallakar makaman nukiliya ba. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Ya ce, muddin ina shugaban Amurka, Iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba. Cikin shekaru biyu da suka gabata, Amurka ta ɗauki matakan matsin lamba masu zafi ta fuskar tattalin arziki da diflomasiyya don hana gwamnatin Iran faɗaɗa ayyukanta na makaman nukiliya. A kwanan nan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar da shirin ɗaukar wasu sabbin matakan ta wannan hanyar. Abu na farko, Amurka ta sanar da cewa takaita takunkumin wasu ayyuka na Iran da ke da alaka da nukiliya guda uku. Ya kusa zuwa ƙarshe nan da kwanaki sittin don ba cibiyoyin damar kawo ƙarshen duk wata alaka da ta yiwu suke da ita a gudanar da ayyukan. Wannan ya danganci aikin cibiyar Iraq da na sarrafa sinadarin uranium don masu binciken ayyukan nukiliya da kuma kaiman nukiliyar da aka sake sarrafawa zuwa ƙasashen ƙetare. Takaita takunkumin ya ba da damar a ci gaba da ayyuka a ƙarƙashin yarjejeniyar makaman nukiliyar Iran ta shekarar 2015 ba tare da barazanar takunkumin Amurka ba. Amurka dai ta fidda kanta daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018. Abu na biyu, Amurka ta sanya takunkumi kan wasu jami'an Iran guda biyu da suke da hannu a shirin makaman nukiliya, wato Amjad Sasgar da Majid Agai. Abu na uku, Amurka ta sanya takunkumi kan wani kamfanin jiragen ruwa na dakon kayayyaki na Iran wato IRSL a ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa mai lamba 13,382. Sakatare Pompeo ya faɗa a wata sanarwa cewa kamfanin IRSL ya sha kai kayayyaki masu alaƙa da shirin makamai masu linzami da ayyukan soja na Iran. Haka kuma ya sha dakon wasu kayayyaki na soji masu tarin yawa ciki har da kayayyakin kungiyar NSG masu yin hulɗar kasuwanci da kamfanin na IRSL na tattare da barazanar takunkumi. Wakilin Amurka na musamman a Iran Brian Hook ya ce Amurka na ɗaukar waɗannan matakan ne saboda gwamnatin Iran na ci gaba da yin amfani da ayyukan nukiliyarta wajen samun abubuwa ƙarfi da yaji daga ƙasashen duniya. za mu hana Iran duk wata hanyar samun makaman nukiliya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan masu sauraro muke kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin dukkan ma'aikatan murya Amurka, ni Halima Abdulra'uf da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu.